ilimin harami masallacin harami da makka na madina gaba ɗaya daga karni na uku zuwa na hudu zuwa na biyar zuwa na shida zuwa na bakwai zuwa na takwas zuwa na tara zuwa na goma sha ɗaya kawai daga jiya jiyan nan karni na goma sha biyu bayan shekarar dubu da ɗari harami ya fito daga hannun sufa ya sai a zo a nuna wa duniya kamar ba a taɓa yin sufanci a cikin harami ba tarihi zai bayyana gaskiya in ba ku yi ta ba kuma ne zan gayyaci duniyar wahabiyawa in sanar musu ya aka yi aka canja tarihi ya aka yi wayannan littattafan me suke koyarwa tarihin suwa suke ba mu suwaye ne abu zarri hiram suwaye ne al-Imam Imam al-Haramain suwaye al'imam al-turawi suwaye al'imam al-nisafi imam suwaye al'imam al-silafi suwaye abdulgafir suwaye al-Imam nawawi suwaye al-Imam ibn asakir suwaye al'imam al-kushairi suwaye abu nu'aim al-asbahani wanda ya rike duniyar hifzi na hadisi shekara goma sha hudu babu nisa'i, babu khilafi duk duniyar hadisi gurinsa suke zuwa malamai sun yi ittifaki shekara shekara goma sha hudu ba shi da kamanni a hadisi ka gaya mu a duniya waye rike wannan matsayin sufi ne a sha'ariyun akida shafi'iyyun mazhab ina malami irin sa ulaika abai fa ji'ni bi misri idan jama'atna yankirin fi sabilillah in baka san tarihi ba me yasa ba za me yasa ba za ka bi malamai ka sani ba eh? to bari in gaya maka irin hidima da suka yi wa alhadisi musamman hadisin bukhari da muslim abu zarin al-hirawi din da muka yi magana a kansa shekul haram ne ka shigo cikin siyar na zahabi in ka shigo cikin tarjama na abu zarin al-hirawi me ce ka ji abin da zai faɗa a ya ce yace ne rawi sahihi an shi ne farko wanda shine wanda ya rawaici bukhari a gurin malamai uku daga cikin malaman uku nan akwai mustamli akwai alhamawi akwai al da ya riga malaman sai ya ce kana ala mazhabi malik yana mazhabar malikiya kuma yana wal ash'ari yana akidan abul hasan al ash'ari sai ya kara da cewa akhadha al kalama an abi bakr ibn tayyib sai ya ce ya dauki akidan abul hasan al ash'ari daga abi bakr ibn tayyib wa bathahu bi makkah ya yada shi wannan akidar da mazhabar a kasar makka wa hamalahu anhu al-maghariba ila al-maghrib daga gurin sa ne malaman magribi malaman magrib suka zo suka dauki wannan akidar suka suka zo suka dauki wannan madhhabar ta malikiya sai kuma abdul kafir a cikin tarihi na sabur yake cewa kama kana abu zarri ne hirawi zahidan wari'an aliman sakhiyan la yaddakhiru shay'an wa sara min kibari mashyakhati haram مشارا إليه في التصوف خرج على الصحيحين تخريجا حسنا وكان حافظا كثير الشيوخ وكان حافظا كثير الشيوخ كان إيرين شيسا الإمام السلفي دقاقورين ما لم يؤكنن آه، دقاقورين ننسى ابن أبي مكتوم دقاقورين أبي زرين الهروي دقاقوما ما لم يؤكو مستملي alhamawi alkushmi haliyar wuce hadisi duk sharhin hadisi ba zai wuce guraren nan ba na biyu abu ubaid shi ma daga ibn abi maktum daga mahaifinsa abi zarrin hirawi <clears throat> daga mahaifinsa abi hirawi abu hasan al-ansari daga abi maktum daga abi zarrin hirawi daga shehunansa guda uku abu talib daga turtusi daga abil walid baji daga Abi Zarrin hirawi daga shahunnansa guda uku Makhluf ibn Ali daga Ibn hajjaj daga Naqash daga Abi Zarrin hirawi daga malamansa guda uku Abu Ali al daga Abi Walid al-Baji daga Abi Imran al-Fasi daga Abi Zarrin hirawi daga shahunnansa guda uku shi yasa ba za ka samu sharhi na Bukhari ba sai ya je kan wannan bawan Allah isnadin sharhin nan isnadin mai yin sharhan sai ya je kai tsaye kan wannan bawan Allah dan babu wani hanya sai daga shi duk wanda ya samu ya samu sufi ne in ka isa ka kawo mun na biyu a duniyar musulunci in ka isa ka kawo mun na biyu wannan magana ce ina gaya maka ne saboda malamai suka faɗa bari malaman da suka faɗa su ne ibn hajar al-askallani ka san shi aiko an san shi mai fatuwar bari ka shigo cikin hadiyar sari hadiyar sari a cikin hadiyar sari me yace kad ra'aitu an abda ash-sharha na ga ya dace in fara sharhin nan bi asanidi ila al asl bis sama'i aw al-ijaza wa an asuqaha ala namat mukhtara wa sami'tu ba'd al-fudala الأسانيد أنساب الكتب فأحببت أن أسوقها مساق الأنساب إلى أن قال فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا نعم. وهي رواية أبي ذر الهروي الصوفي الأشعري المالكي عن مشائخه الثلاثة المستملي الحموي الكشمهني لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها ka shigo cikin hadiyu sari sun suka tabbatar cewa babu isnadi mafi inganci zuwa bukhari in ba ta hanyar abu da hirawi Asufi, sufi almaliki al'ashari ka ce sufanci shi ba addini ba hadisin ma baka yi saka karanta ba sai ta hanyar sufanci shi sabili in ba rashin sani ba me kai ga haka rashin sani amma abinda muke so mu gaya muku lokaci bai kure ba ku karanta ku yi karatu ma'ana su ɗin nake nufi su yi karatu dama yan ɗarika ai dama a karkashin malamai suke ko sun yi karatu dama a ilimin suke gudana ko suke gudanar da al'amuransu ko ba su yi karatu ba haka suke sabida daga sun tashi kawai koyarwar shi suka gada shi suke gani manzarin sufancin ma ya koyar da su balle ma wani karatun eh, kame-kame da suke zuwa suke yi suke nuna kansu kamar su ne isassun malamai kuma alhali ba su kai takun takun takun takun takun almajiran almajiran almajiran kai fa ina maganan malamansu nake nufi malamansu ba su kai takun waɗannan mutanen ba ni na san su sun sani in sun ce ba su sani ba su gaya mu ina sun san ka ina kiran su farin sani ma kuwa farin sani suka yi mashi ai kai dodon su ne to shi ba wai isnadin ibn hajar ala asqalani kawai ba fa yaje ya tsaya kan wannan bawan Allah ina gaya muku har al imam al kirmani muhammad ibn yusuf al kirmani da kuma al imam al aini ina nufin badruddin al aini da kuma al imam an nawawi ina ina nufin al hafiz yahya an nawawi ina nufin kuma da kuma al qadi iyad shaikhu al-malikiyya fi zamani da kuma al-imam al-maziri da kuma al-imam as-silafi da kuma al-imam al-furawi wanda aka fi sa da al-furawi da kuma dukkan sharihai ma'ana malamai na sharhin hadisin bukhari da muslim gaba ɗayansu isnadin su zuwa wannan bawan Allah yake gaba ɗayan wa'annan mutane to ka gaya mun littafi kai shi ibnu qayyim al-jawziya da yayi sharhan abu dawud sai da ya fara irgan isnadin da ya ga sai ya je kan wannan bawan Allah sai ya katse ya tsaya a matsayin a inda ya tsaya ya ki ya je ya ki ya je sama ban san me yake ba duk malamai in za su isnadi in ba za ka karasar da shi ba me yasa za ka fara shi tun da sanannu ne ka rubuta suka tafi man ba sai an kase shi ba ai a tsakiya to kaga wannan shine ha'inci ha'inci to abu nu'aym al-asbahani as-sufi wannan shi malamin abu dharr al-hirawi abu dharr al-hirawi din da muka yi bayanin sa fa malamin sa waye abu nu'aym al-asbahani shine wanda muke ce muku hafizi ne na duniya a zamanin sai ya zauna shekara goma sha hudu ba shi da munazir ka ji bayaninsa شيخ الإسلام أبو أوايف يكفدا زهبي يكفدا أبو نعيم الأصبهاني الصوفي شيخ الإسلام صاحب الحلية والمستخرج على الصحيحين وصاحب تاريخ أصبهان وصاحب دلائل النبوة وصاحب فضائل الصحابة الذهبي يجب له مصنفات كثيرة جدا سيجي روى عنه المستملي قال الخطيب البغدادي ميتشي لم أرى أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير غير أبي نعيم الأصبهاني وأبي حازم الأندلسي سيتشي وابن مدويه يتشي لم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا أحفظ من أبي نعيم الأصبهاني الصوفي حمزة ابن العباس العلوي يتشي كان أصحاب الحديث يقولون بقي أبو نعيم الأصبهاني الصوفي الأشعري الشافعي أربع عشرة سنة بلا نظير لا يوجد شرقا ولا غربا أعلى منه إسنادا ولا أحفظ منه في سبيل الله a cikin littattafan ilimi a rubuce haka in ba ka karatu ka bar wa malamai kayansu kamar musu kayan dama wannan hudubar suna jin haushinta wannan karantar ana jin haushinsa dama ana da haushin izala ubanka kai makareci ne ƙarya kake ba Allah ya tsine wa wannan sunnar albarka da za ta ruguje girma duk sunnar da za ta ruguje girma annabi Allah ya tsine mata albarka to wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu abu na biyu shine abu na na uku afwan abu na uku shine kadiyar da suke kira tauhidi tauhidi tauhidi bawahabiye kai bawahabiye kai ne zaka kira tauhidi lalatacce mai bautan gunki kai ne zaka kira ta tauhidi to mu zo mu bauta lata da uzanka kenan kai ne kake maganan tauhidi kai kake maganan tauhidi to amma in maida jelattar waɗan ya koma bakinta in ɗauko maganar daga yadda take shak nuhu sha rubutu Allah ya ƙara masa yarda shine ya zo ya yi magana ya ce shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce da mintu lakum sa'adatar duniya wal akhira na lamunce muku jin daɗin duniya da lahira ya ce ni ma bisa harshen shehu na lamunce muku jin daɗin duniya da lahira Shi kenan wabiya suka tashi hu an ɗauki makamin Allah an ba wa shi an ba wa haka nan mu wa yake cewa an ba da aljanna shi fa bai ce aljanna ba yace na lamunce muku jin daɗin duniya da lahira su kuma suka dinga cewa an ɗauki mukamin Allah an ɗauki mukamin Allah to yan uwa da sawawun kai ba wahabiye ne ko kai ba ba wahabiye bane cire son zuciya da ko hankalinka da Allah ya baka kar ka yi amfani da fikirar dabbanci na wahabiyanci a a gefe yi amfani da hankali me mukamin Allah a gurin cewa na lamunce maka jin daɗin duniya da lahira me mukamin Allah gaya mana wani irin mukami meye mukamin Allah a gurin da ake cewa an yi shirka me mukamin Allah har ta kai ana cewa dan ya bada aljanna ya bada aljanna manzon Allah ma sai aka kira sunan manzon Allah me ya shigo da annabi shi ma bai kai ya bada mukamin Allah ba sai su ce kuma a manzon Allah in ya bada aljanna ai annabi ya bayar a cikin hadisi sai da Allah ya mai wahayi to ishkalin da za ku fada na farko na farko ƴan uwa da Allah ji wannan da kyau ishkalin da za su fada na farko idan ka ce wannan abin dan na ce na baka jin daɗin duniya da lahira ka ce na yi shirka ka ce wai mutum na ce na ba wa na aljanna ka ce na yi shirka to farko wanda ka fara zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba ku da hankali ba ku da wayo ba ku da tunani ba ku san me kuke faɗa ba sannan zagin kuma har Allah tabaraka wa ta'ala domin abin da yake akwai in na ce na baka aljanna ya zama shirka wannan abin shirka sunansa sai aka samu manzan Allah kuma ya ce wa wani sahabinsa na baka aljanna ma'ana kana zargin manzan Allah ya shirka kenan in ka ce ha ah, ana annabi ba shirka bane ai wahayi aka yi mai aka ce yi ma'ana Allah ne ya koyar da manzan Allah ya shirka kaga yanda magana ta koma kun ga yanda hatsarin magana ta koma Daka idan na ce wani wani malami ne ma ya taɓa fitowa ya ce kalman cewa na baka aljanna shirka ne duk malaman duniya muna cikiya duk malaman duniya kowane malami ne a fito da shi wanda ya taɓa sunan wannan abin shirka fito mana da wannan malamin kowaye shi mu caje shi mu jijjiga shi mu ji fito da shi ko sunan sa ibnu taymiya mi mai nadin tarwada fito da shi ina yake dabbobi kawai lausa na kafirta al'umman manzo Allah yana yawo a ku. har kun je kun zagi annabi kun zagi Allah ba ku sani ba daga ran da ka zo ka ce na wani ya ce ya baka aljanna ko na ce na baka aljanna ka ce na yi shirka ma'ana in an samu manzan Allah ya ba wasu aljanna to kana zargin manzan Allah ya shirka zan billahi